Kuke matasa ga wata dama ta samu, ga wani sabon shiri wanda zai amfani da dukkanin matasa. Yana da kyau kowane matashi ya kokari ya cike wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi like akan wannan bidiyo. Mun gode. Wannan wani shiri ne wanda aka shirya shi domin a daina abubuwan da ba su kamata ba, a nemi abubuwan da za su amfanar da juna Sannan wannan shiri za a shiga, wannan shiri wanda za, a cike shi, za a yi shi domin amfanar inda matasa za su san amfanin shugabanci da yadda za su gudanar da shugabanci kuma su amfanar da yankin da suka fito. A cikin wannan shiri dai ana buƙatar dukkanin wani matashi wanda ya san ya kammala karatun digiri shi ne ke da dama cike wannan shiri. Wannan shiri ne ba su ce za a bayar da kuɗi ba amma shiri ne wanda yake da amfani kuma wanda zai taimaka matuƙa sosai da sosai. shi yasa aka buƙaci matasa akan su cike wannan shiri domin kuwa matasa su ne ƙashin bayan al'umma saboda haka muddin kana da takardun digiri ka kammala to yana da kyau ka cike wannan shiri domin kuwa shiri ne da zai taimaka ta yanda za ka san yanayin yadda tsarin shugabanci yake tafe yanayin yadda za ka ciyar da kanka gaba da kuma yankin da ka fito idan ka shigo shafin kamar haka link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo wato description bayan ka shiga sai ka duba da kyau ka karanta waɗannan bayanan da aka yi ka karanta waɗannan bayanai game da shi wannan shiri nan ma yana da kyau ka tsaya karanta kuma ka fahimci abubuwan da aka buƙata sannan sai ka shigo nan nan shi ma sai ka karanta ga shi nan kamar yadda suka faɗa mutum namiji da mace duk za su iya cikewa sannan kuma ya kasance ɗan shekara daga sha takwas abin da ya sama sannan haka ya kasance yana da takaddun sakandare da sauransu kuma shi ɗan ƙasa ne da sauransu wato sorry takaddun digiri shaidar kammala digiri da sauransu. So bayan nan sai ya yi ƙasa nan ma duk yana da kyau ya karanta bayan ka kammala karantawa daga nan ƙarshe ga inda ka rubuta apply now sai ku danna kamar yadda kuke gani za ku jira ya buɗe da ya buɗe sai ku yi ƙasa kamar haka shi ma yana da kyau karanta domin kusan abubuwan da za a buƙata sannan sai ga form ɗin kamar yadda ku cike akwai first name akwai last name da su email phone number gender da sauran abubuwa kamar yadda kuke gani to bayan kun kammala cikewa komai da komai da ake buƙata sai ku yo ƙasa ku yo ƙasa sai ku shiga submitting to da kun yi submitting kenan kun yi register kun shiga cikin wannan tsari wanda tsari ne da zai taimaka sosai da sosai saboda za a taimaka matasa domin su san amfanin kansu da kuma ciyar da yankin su da kuma kansu gaba to Allah ubangiji ya ba da sa'a ya ƙara mana ya ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasa da baki ɗaya da duniya baki ɗaya amin na gode ƙarshen wannan bidiyo kenan kada amanta link yana description na wannan bidiyo